Daga Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. A kan mita 49 ko kilo hasu 6,670 da mita 31 ko kilo hasu 9,765 a gajeren zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya dalol FM da nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Sule Mummuni Barma da sauran abokan aiki na GTA Hausa ke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan dare na Laraba, uku ga watan Disambar 2025. Bayan labaran duniya za a ji yadda masana ke kallon yanayin tsaron da Najeriya ta tsinci kanta ciki a 'yan makonnin nan. A Najeriya har ila yau, jami'an tsaron 'yan banga na fuskantar zargin gallazawa shugabannin Fulani a jihar Neja. a jamhuriyar Nijar kuwa matasa ne daga kasashen nahiyar Afirka ke kwarara zuwa yankin Agades domin haƙar zinare. Za ji ƙarin bayani akan waɗannan da ma wasu rahotannin na daban sannan muna tafe da labarin wasanni. To amma a halin yanzu ga labarin duniya daga Washington. Jama'a Assalamu alaikum. Shaidun gani da ido da ma'aikatan agaji da kuma ƙwararru sun yi zargin cewa rundunar sojojin wucin gadi ta rsf ta ƙasar sudan tana yin garkuwa da mazauna wuraren da ta kama a yankin darfur tana neman 'yan uwansu da su biya diyya kafin ta sake su shaidun suka ce waɗanda suka kasa biya ana kashe su ko kuma dai a lakkaɗa musu duka babu tabbas na yawan mutanen da rundunar ta rsf take rike da su a bayan da ta kama alfashir babban birnin darfur ta arewa a ƙarshen watan oktoba to amma an ce ana tsare da su a wurare daban-daban a sansanoni da ƙauyuka da dama da suke yanki mai faɗin kilomita 80 daga birnin yayin da wasu ma an maida su cikin alfashir ana neman dubban daloli daga hannun 'yan uwansu. waɗanda suka tsira da yawa da suka yi hira da kamfanin dillancin labarai na reuters sun ce ana tilasta ma 'yan uwansu biyan abin da ya kama daga fam miliyan biyar zuwa fam miliyan sittin na kuɗin ƙasar sudan kimanin naira miliyan biyu zuwa naira miliyan ashirin da biyar a kuɗin najeriya kafin a sako su wanda kuɗi ne mai tsananin yawa a wannan ƙasa mai fama da talauci wasu shaidu su goma sha ɗaya sun ce waɗanda suka kasa biya ana tattara su a bindige su ko kuma a yi musu mummunar duka wani wanda ya iya samu ya biya ya kubutar da kansa mai suna muhammad ismail ya ce ana ba mutum kwana uku ko hudu idan har ba a aike musu da kuɗin ba sai su kashe mutum ya ce shi da wani ɗan uwansa sun tsere daga birnin alfashar amma dakarun rsf suka kama su a wani ƙauye kuma kowannensu sai da ya biya fam miliyan goma na kuɗin sudan kimanin naira miliyan hurhudu kafin a sako su da aka nemi jin ta bakinsa mai ba rundunar rsf shawara kan harkokin shari'a muhammad muktar ya ce wata ƙungiya mai adawa da tasu ce da take shiga burtu a matsayin rsf take gudanar da akasarin wannan aiki na kama mutane domin neman kuɗin fansa a ciki da wajen birnin na alfashir Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya ce akwai babban kuskure kan yadda Isra'ila ta gudanar da farmakin soja a zirin Gaza. Kuma akwai kwakwarar shaidar cewa ta aikata laifukan yaƙi a lokacin hare-haren. da yake magana yau laraba a wajen wani taron da kamfanin dillancin labaru na Reuters yake shiryawa. Mr. Guterres ya ce an yi biris baki ɗaya da illar har-haren akan fararen hula da kuma lalata muhallansu a faɗin gaza ya ce isra'ila ta ce manufarta ita ce ta murkushe hamas to amma kuma ba hamas ɗin aka murkushe ba an kashe mutane fiye da dubu saba'in a gaza a lokacin wannan farmaki na isra'ila a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin wanda ya biyo bayan harin da hamas ta kai ta kashe mutane 200,000 tare da kama mutane 251 watan oktoba shekara ta 2023 da aka tambaye shi ko akwai alamun an aikata laifukan yaƙi a wannan farmaki na isra'ila babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai ƙwararren dalilai na yarda da cewar an aikata hakan an ƙule yarjejeniyar tsagaitauta a yankin turan goma ga watan oktoba to amma isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare tare da rushe gine-gine da ikirarin cewa cibiyoyi ne na hamas a halin da ake ciki kuma hamas ta miƙa ma isra'ila gawar ɗaya daga cikin mutane biyun da suka rage cikin waɗanda ta yi garkuwa da su a yau laraba yayin da isra'ila take cewa za ta buɗe bakin iyakar rafa wadda ta haɗa gaza da ƙasar masar da zarar ta samu sauran gawarwakin da suka rage kungiyar agaji ta red cross ta miƙa ma hukumomin isra'ila gawar kuma za a gudanar da bincike domin gano ko ta waye daga cikin waɗanda suka ɓace jiya talata ma hamas ta miƙa wata gawar to amma daga bisani isra'ila ta ce ba ta wani daga cikin mutanen da suka ɓace ba ne miƙa gawa ta ƙarshe zai kammala ɗaya daga cikin muhimman sharuɗan da ke cikin shirin shugaba donald trump na amurka na kawo ƙarshen yakin shekaru biyu a gaza wanda kuma zai buƙaci Isra'ila da ta buɗe bakin iyakar Gaza da Masar ga masu shiga da masu fita. Kada sha'afa da cewar labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. 'Yan majalisun dokokin tarayya a nan Amurka suna ƙara zafafa neman binciken sakataren tsaro Pete Hegseth dangane da wani lamari na buɗe wuta a karo na biyu kan wani jirgin ruwan da aka kai mafarmaki daga farko matakin da idan hakan ya tabbata zai zamo abin da ya kare dokar yaƙi da kuma dokokin amurka sanata roger wika ɗan jam'iyyar republican daga jihar mississippi kuma shugaban kwamitin kula da harkokin soja na majalisar dattijai ya ce wannan zargi ne mai ƙarfi kuma shine dalilin da ya sa tilas su gudanar da bincike. labarun duniyar aka saurara daga nan gta hausa amurka ke magana yanzu sai fagen rahotanni a jihar nejan najeriya ana zargin jami'an tsaron 'yan banga da gallazawa shugabannin fulani sai dai shugaban 'yan bangan ya nisanta kansu daga wani al'amari wakilin amurka ke magana a jihar neja mustapha nasiru batsari ya yi kuma na ƙarin bayani. Shugabannin Fulani a jihar Nijar Najeriya sun koka a kan yadda suka ci jami'an tsaro na 'yan banga na cin zarafin Fulanin ba tare da tantance mai laifi ko kuma mara laifi ba. Wannan dai yana zuwa ne bayan da aka yi zargin wasu 'yan banga a yankin ƙaramar hukumar Mashegu sun ci zarafin shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah tare da wasu fulanin su goma sha uku bayanai dai sun nuna cewa 'yan bangan sun yi ma waɗannan fulani ɗaurin goro tare da gana musu azaba da a yanzu haka suna karɓar magani a babbar asibitin gwamnati da ke garin kwantagora ta jihar niger alhaji muhammadu maɓe shine shugaban fulanin a ƙaramar hukumar magama da ya shiga hannun waɗannan jami'an tsaro na 'yan banga ya ce 'yan bangar sun same shi ne a kofar gidan sarkin koso a daidai lokacin da suke kokarin jana'izar wani yaron su da aka kashe. Ni kuma a gidan sarki aka same ni, a gofan gidan sarki tare da wayan mai yansa In ma akwai wani abu ne ai sai su ba mu tsakanin mu da 'yan sanda. Ko ba haka bane? Eh? Sannan ni ai ba nan garin nake ba, ni zuwa na. Ni na je a Mushegu gulokar kuma ni kuma ina magana. To shi ma dai babban jami'i a ma'aikatar kula da harkokin makiyaya ta jihar Niger, Malam Abubakar kamfanin Bobi ya yi ƙarin haske a kan irin azabar da aka gana masu. Domin a irin ɗaurin da suka yi masu abun ya wuce don ni dai a rayuwana gaskiya ban taɓa ganin irin wannan azabta ba taɓa ganin wannan ƙoƙo ba ɗin ba. kuma eh, su ba su ne barayi ba ba komai ba haka yan banga suka kama su ba su zarge cewa barayi ba ne akwai wanda ma aka haɗu da shi saman shanu shi yana tashi aka kama shi jiya na tambaye shi ina shanu ke ce wallahi shi bai sani ba shi dai an kama shi an wuce da shi yana saman tafiya da shanun shi akan layi sarkin filanin mina alhaji hassan shiroro wanda shi ma a kwanakin baya ya rasa ɗansa a sakamakon harbin bindiga da 'yan bangar suka yi mashi ga abin da yake cewa. Eh, a zahiri lokacin da abin ya faru, mun so mu zauna sai na ga zaman nan zai kawo mana tashin hankali. Amma in Allah ya yarda cikin lokaci kaɗan za mu zo mu samu wuri mu zauna da 'yan banga don 'yan banga wasu ba 'yan banga ba ne ɓata gari ne. To a lokacin da muka tuntuɓi shugaban 'yan banga na jihar Niger Alhaji Nasiru Muhammad Manta ya ce ba su da hannu a cikin wannan lamarin. amma kuma za su gudanar da bincike domin tantance gaskiya a kan batun. A lallai na ji wannan korafi da wa'annan abin ya faru suka ɗauki shugaba na miyati Allah na Fulani na wannan yanki suka ɗaure shi ne aka ce ko sun nemi kama su ne to lalle ba ainihin vigilanti namu ba ne. Tuni dai masu kare haƙƙin ɗan adam suka bayyana damuwa akan wannan lamari. Comrade Kabiru Idris jami'i ne a hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger. Ba mu da wannan ba muna fata gwamnati za ta ɗauki matakin dakatar da 'yan banga akan irin wannan a tsaya a yi cikakken bincike. Wayanda suka aikata wannan mugun aiki ya zama darasi ga na baya ga su sake aikata irin shi. Tuni dai masana harkokin tsaro da zamantakewa a Najeriya suka nuna buƙatar dakatar da irin wannan ɗaukar doka a hannu domin shawo kan matsalolin rashin tsaro da Najeriya ke fama da shi. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. To a gaida na Batsari. Samar da tsaro kare 'yan ƙasa da dukiyoyinsu haƙƙi ne da ya rataya a kan duk wata gwamnati a ko'ina, kama daga gwamnatin siyasa ko ta soji. Gazawar gwamnati wajen samar da waɗannan kan jefa al'ummarta cikin mawuyacin hali. Shin ana iya cewa gwamnatin Najeriya ta gaza wajen samar da tsaro a ƙasar ne aka kai ga inda ake? Tambayar kenan da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. ya yi wa barista Bala Usman sai amsa da cewar ba za ka iya cewa wannan matsala ta bi ƙarfin gwamnati ba kuma sannan ba za ka ce gwamnati ba za ta iya ba masana abin da suke lura a wannan abin da yake faruwa kamar gwamnati ba ta ba da ƙaimi don ta kawo ƙarshen harkar harkar tsaron nan ba a kullum muna ji har gwamnati suna faɗa cewa mutanen fa an san inda suke an san garuruwansu an san daga ina suke zuwa ko da gwamnati tana yin bakin kokarinta dan ta magance wannan abu amma gaskiya al'umma suna ganin cewa kamar ta gaza wannan shine gaskiya akwai alamun gazawa a ciki ko kuma akwai alamun sakaci a ciki amma babu yanda za a ce mutumin da yake daji ba shi da training a ce ya fi waɗanda ake kashe dukiyar al'umma ake ba su training so magana gazawar kamar gwamnatin da gaskiya ta gaza ba wai magana ba za ta iya ba ne gwamnatin ta gara ma za ta iya To za a ga cewar haka kawai an gashi ainihin ministan tsaro ya aji aikin shi wanda ya ce magana ce ta rashin lafiya amma kuma a zahirance idan aka ga aka dubi wannan gwamnatin za a ga ko a 'yan kwanakin baya shugaban jam'iyyar su ya aji aiki ya ce saboda rashin lafiya amma kuma ba a ga wani abu na rashin lafiya ta tare da shi ba haka zalika wannan shi ma wannan yana nuna cewar gwamnatin akwai waɗansu matsaloli a cikin cikinta kenan. babu gwamnatin da ta da matsala but amma kana maganar aji aiki a inda aka ci gaba a duniya idan ka baka mukami in ka kai wata gaba wacce ba za ka iya ba kana ajiyewa dan a ba wani to mu da sai mu je ganin sa bakon abu ne dan a wannan nahiya ta mu ko menene zai faru duk lalacewar mutum Bai zai iya aji aiki dan saboda ya gaza ba but amma dama maganar shi tsohon ministan tsaro ai tun da aka dashi daman ba a sa kwariya a gurbinta ba Ban gane me kake nufi da ban da cewar ba a sa ƙwarya a gurbin ta ba. Ai ba shi da wani harka da gaɗa shi da tsaro. Ko da a ce shi minista za ka iya ba kowane minista amma kana duba mutumin da yake da alaƙa da wani abu na na aikin da zai yi. Amma ba za ka ɗauko ɗan kasuwa wanda ya gwamna kuma sannan ka ba shi ministan tsaro ba. Bikas akwai wasu abubuwa da ya kamata musamman mu da muke cikin wannan wannan rigima ta rashin zaman lafiya a Najeriya. Ya kamata a ce wanda za a bawa a ce yana da wato ɗan wani fahimta na menene tsaro kuma ya yi aiki da tsaro ya san abubuwan da ya kamata a yi ya san waɗannan mutanen kuma su kansu waɗanda suke ƙarƙashin sa za su ga cewa yes zai iya gane wasu abubuwa ko da a ce ba su gama daidai ba amma ba shi da wannan abun Idan na fahimce ka kana nufin kenan ainihin watan duka ministocin ma daga shi babban minista har karamin minista duk an sa su ne a gurbin da bai dace ba kenan. A dama tun lokacin da aka fito da su tun wani mai hankali a ƙasar nan ya san bayan da zaka dauko motor laka bashi defense ya san bayan da zaka ka badar ka bashi defense tsakanin tun da an yanzu mu Najeriya kaman kusan muna kusan kasa ce take cikin yaki idan zaka ɗauko ministan tsaro sai ka ɗauko wanda ya san harka ka bashi muna da su a ƙasar nan billah adadin babu za ka yi ɗaukan badaru za ka yi ɗaukan matawali ka ba su wani mukamai amma kai ka san ka ɗauko matawali ba wai rena masa ne ba ka gane amma dai a zahiri ba shi da wani background ɗin da zai yi da zai tsaya da sojoji ya magana tsaro da su ba shi da shi Idan aka duba za a ga cewar wannan shi aji aiki da shi badari ya yi ana iya cewa shi kan shi ya fahimci cewar ba zai iya ba kenan amma wannan sabon wanda aka mika sunan shi shi wannan Musa ana ganin cewar yanzu zai iya kawo ƙarshen matsalar tsaro kenan? Sai an fara da magana cewa ya aji aiki ba na tsammanin aji aiki amma da fahimta ta kawai an ce ya aji aiki za a ji wani shi kuma ya aji aikinsa kamin kamar da na gaya maka ba al'adar mu bace ta mu mutanen wannan nahiyar akan mu aji aiki da mun ga ba za mu iya ba amma abin da na fuskanta shine kamar akwai abin da shi shugaban kasa yake lura da su idan ya ga ba za ka iya ba ba zai cire ka ba saboda mai dan siyasa ne da kare maka mutunci amma zai baka shawara ka sauka so duk in ka duba wannan saukar da ake babu wanda ya sauka saboda wai yana so ya sauka amma duk shugaban kasa yana ba shi damar look ba na so in cire ka amma ina na baka dama ka je ka sauka duk wannan tsare na siyasa kuma ana kuma yayi kuma gani amma dai ba na tsammani da kan shugaban jam'iyya zuwa shi tsohon ministan tsaro ba na tsammanin akwai wanda ya sauka saboda yana so sauka barista bala usman kenan a hirarsu da yusuf aliyu harande Daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda hukumar alhazan ƙasar Koho ta ba da sanarwar kammala ayyukan rijistar manyatan hajin bana yayin da tuni aka tantance kamfanonin da za su yi jigilar manyatan ƙasar. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Yamai Isu Maman ya aiko mana wannan rahoto. to a ranar lahadi 30 ga watan nuwamba na wannan shekara ta 2025 ne hukumar da ke kula da tsarin aikin hajji da umara ta ƙasar Nijar Koho ta rufe rajistar sunayen masu son zuwa aikin hajjin na bana na shekara ta 2026 da ke shirin kamawa. Aka zalika hukumar ta Koho bayan kammala rajistar maniyatan ta umarci kowane eja yana da kwanaki uku kacal wajen biyan kudaden yi wa alhazai hidima a ƙasar ta Saudiya da ake cema prestation hajj. kaso 14,891 na alhazai ne kasar saudiya ta warewa kasar ta nijar adadin da tuni ejoji suka wasashe shi sai dai batun biyan kudaden duk da cewa kawo yanzu gwamnatin da ke da alhakin tsaida kudin kujerar hajjin ba ta riga ta fitar da farashin ba sai dai kudin tikitin jirgi inda kamfanoni uku ne a da marice suka ajiye takara ta neman jigilar kwasa alhazan na nijar daga Nijar zuwa kasar ta Saudiya a bana su ne almanar da zai aiki da kamfanin Fly Adil na kasar Saudiya sai kuma kamfanin Niger Airlines shi ma wanda zai aiki da kamfanin na Fly Adil da kuma kamfanin NAS dukkaninsu kamfanoni ne na kasar Saudiya da ke da hulɗa da wasu kamfanoni na Niger. Eja Hassan Mani na Agence Excellence na haɗakar ƙungiyoyin aikin haji da umara na Kordaho ya yi mani karin bayanin yadda ta kaya wajen tsayar da farashin tikitin jirgin ajiya yana mai cewa. Lalle bana abin da za a kai mahajata in Allah mai kwamo kuma ya kaddara miliyan ɗaya da jika sattin irin wannan farashi da aka samu mai sauƙi ba komi ba ne albarka wani kamfani ne wanda mu ejoji muka kawo a nan ƙasar mu ta Nijar ana ce mushi fulayi oya sanadiyar fulayi oya shi yasa mutane suka gane da cewa ashe ana cin mu ana yaudarar mahajjata wajen a ɗauke su a kai su. Shi kuma shugaban kungiyar masu tsara aikin hajji da umara na Nijar, Mummuni hamadu kiraye ga alhazai da su gaggauta zubawa ejoji kudaden. don su masu samun su zuba hukumar ta koho don ta tafiyar da tsarin aikinta kamar yadda ya dace tirar da agare mu shine harka haji sai da kuɗi an san kuma an ce duk kudaden wannan ana so ne kayan dai ga wanga wata a aika su kuma yanzu an kara rubuta alhakin mutane yanzu gidaje za a giya dauka kuma ga yau za a yi abin na da na harkan zirgi kenan yanzu zancen kuɗi ne ake yi kenan kiran da nake ga duka alhaji kowa ya kokari ya je inda ya bi inda ya rubuta sunan shi ya je ya kai ma ya kai ma sai da nasu kudin shi ko baka samu ka biyo kudi dai dukkan su gaba dai ka samu abin da eh, ka kai mishi saboda ya samu ya kara ayyuka wanda sun kai saura. Kawo yanzu dai ejoji na karɓar kuɗin kujera zamaka na bara ne miliyan uku da jikar ɗari da ɗoriya kamun gwamnati ta fito da kuɗin kujerar gabaki ɗaya. isa Amurka ke magana GTA Hausa daga birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Bar mu koma Najeriya. Gwamnan jihar Borno Profesa Gana Umara Zulum ya yi kiran haɗin kai domin tunkarar matsalolin tsaron da ƙungiyar Boko Haram ta haddasa, lamarin da bai bar Kirista ba bai kuma bar Musulmi ba. Daga Maiduguri, wakiliyar Amurka ke magana Hussaina Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. for over a decade, our beloved state has been bedeviled by acts of insurgency and terrorism. Gwamnan jihar Borno Farfesa na Umar Zulum ya ce shekaru goma da suka shuɗe an fuskanci tashe-tashen hankula a jihar Borno wanda hakan ya kawo wa jihar koma baya tare da gurgunta al'amura da dama a jihar ya ce haɗin kai tsakanin krista da musulmai abu ne mai mahimmancin gaske ya yi wannan jawabin ne a wani taro da aka yi a gidan gwamnatin jihar borno tare da shugabannin addinan biyu ya ce boko haram ba faɗan addini ba ne domin kuwa sun kashe musulmai da krista da dama suka kuma tarwatsa masallatai da coci-coci therefore i call upon you to preach peace from your members during the Jummah prayers and on your on the service days. ya kirayi malaman addinan biyu da su dinga yin wa'azi da zai kawo zaman lafiya a masallatai da kuma coci-coci inda ya kara da cewa su guji abin da zai kawo rarrabuwar kawuna a tsakanin addinan biyu malam sa'adu gamdu wanda shine ya wakilci daraktan kungiyar jama'atul nasarar islam ya ce ba a san tashin hankali a tsakanin kirista da musulmai ba a jihar borno domin kuwa an daɗe ana zaman lafiya da juna jarrabawa da allah ya haɗa mu da shi a shauran wurare na abubuwa da suke ta zuwa wannan ba tsakaninmu da kristan ba ne wasu miyagu ne suka zo don su ɓata tsakaninmu mu da kristan zaman lafiya muke yi tintini mun sani sun sani jama'atun islam da mu da su da shi su kan gaba ɗaya mu tafiya muke daidai ba yadda za a yi ka samu saɓani tsakaninmu domin me wani gidan za ka tadda mahaifi musulmi ɗa kristan ɗa musulmi uba kristan lafiya kalau wanda ba ta san wannan ba home office din nan haka take saboda haka zaman lafiya muke da kristan da mu da su don allah muna roƙon jama'a a zauna lafiya kuma a ci gaba da addu'a abinda muka faɗa daidai allah ka ba mu ladan mu nobody can solve our problem from outside we are the ones who can solve our problems America, England, nobody can solve our problems. Shugaban kungiyar mafiya addinin Krista, Most Reverend John Bogner Bakeni, ya ce babu wanda zai magance wannan matsala, mu ne za mu yi maganin matsalar mu. Ya kuma ci gaba da cewa, a yi taka tsantsan da irin barnar da wasu kalaman za su iya haifarwa. domin babu fada tsakanin Krista da Musulmai a jihar Borno. Are Christians and Muslims fighting in Borno state? No. A baya-bayan nan dai, kalaman shugaban amurka donald trump ya tada kura inda ya ce ana kisan kiyashi wa krista a najeriya (Husainin muhammad gta hausa amurka ke magana daga maiduguri a najeriya to daga najeriyar har ila yau za mu sake komawa jamhuriyar nijar inda matasa ke tururuwa wajen haƙar zinare a jihar agadas da ke arewacin ƙasar matasan sun hada da 'yan ƙasar da na ƙasashe makwabta kamar Najeriya, Chadi da Sudan da sauransu. Kamar yadda za a ji a wannan rahoto na wakilin GTA Hausa a Agadis, Ashiru Alhaji Mutari. A kowace safiya ta Allah manyan motoci ne da ƙananu shaƙe da lodi na mutane da kayayyakin kasuwanci ke tunkarar wurare daban-daban da ake haƙo da ƙarfen zinare a cikin yankin sahara na nan jihar agadas wanda wasu motocin daga cikin su ke shafe tsawon kwanaki uku kafin su isa wajen haƙar zinaren akasarin masu zuwa dajin dai matasa ne da ke fitowa daga sassa daban-daban na kasar da ma kasashe makwabta bahar habu ɗaya daga cikin 'yan kamasho ya bayyana mana yadda suke amsar baki kamar kafofi na harkar zinariya akwai cibar katan amma dai guraren ne da mutane suke ta dandazo surutu matasa jado ana zuwa tabalet mutanen daga ina ne suke zama. mafi yawan fasajen yanzu dai da muka hisa mu mun hisa su daga cikin daga cikin jihar zandar da maradi eh akwai etranje akwai kaman irin chadiyan wanda suke zawa akwai irin tubawa na chadi eh akwai sudaniyan yan najeriya su ma sosai sosai suna da kwai yawa gaskiya a cikin daji kan wani surtu haruba da jado akwai yan yankin zamfara idan suka yi lodi suna kai kwana nawa kafin su isa jado idan suka yi lodi to ya danganta kuma akwai karamar mota akwai babbar mota ita babbar mota tana yin kwana biyu da wuni uku in ta bata lokaci tana yin kwana uku da wuni hudu a hanya eh kuma ita karamar mota kwa ana iya samun wuni ɗaya da kwana ɗaya tunkarar dajin dai na da kalubale mai tarin yawa wanda a wani lokacin ake samun bacewar motoci amma a cewar hassan bukar ɗaya daga cikin wakilan motoci a cikin tashar dangote ya ce su kam a shirye suke a kowane lokaci masha allah tabarakallah mu kullum muna da mutane kullum muna da kiliyancin masu kaya da na mutane insha Allah wanda zai lahi a cikin sati dai ban mu ratin rana ɗaya haka kuma muna hudu mutane kuma muna musu karama mai kyau muna kama su da kyau insha Allah ah, masha Allah shi karfe ba a buga mashi gaba amma mu alhamdulillah masu gidajenmu suna tsaye bisa amana eh, suna tsaye bisa amana duk abin da ya Kana. cikin dare ko da karfe sha biyu na dare suka ji labari saboda muna da mota mai sefur muna da makanisi mai gidanmu yana da kokarin da zai tura mu je mu biya bukatun masu tahiya da masu kaya a cewar ibrahim salisu ɗaya daga cikin matasan da ya yi shiri na tunkarar dajin ya ce yana cike da ƙwarin gwiwa jado insha Allah aikin eh abin da ya ji hankali na gaskiya aikin da muke yi nan a yanzu gaskiya kamar babu shi kwarai kuma can akwai abokanai na wanda sun samu sha'awa ya je gurin saboda su suna yi kuma ina ganin suna samu eh neman zinariya ne gaskiya ban kwai gaba komai saboda Allah shi ke komai ko baya ga haƙar zinari a yankin da wasu suka dogara aka cokama a kai harkokin kasuwanci ya haɓaka sosai a cikin dajin gani yadda motocin ke zirga-zirga da kayayyakin kasuwanci ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar Nijar. To a gaida Ashiru, kada a manta waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan shitiya Hausa Amurka ke magana. Yanzu kuma ga labarin wasanni. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ta ƙasar Spain ta lalabe ta kwarorinta na ƙasar Jamus da ci uku da nema bayan karawar su ta farko a ranar 28 ga watan Nuwamba da ya gabata inda Spain din ta mata ta lashe kofinta na biyu na Ligue de Nation na kwallon ƙafa duk da kasancewar 'yar ƙwallon ƙasar ban mati da so uku a jere ga juna tana lashe Ballon d'Or na 'yar ƙwallon ƙafa mace mafi kwazo a shekara da ke fama da jin ciwo kuma ba ta samu damar halartar wannan karawar ba ta ranar talata da ta gabata wannan shine dai jere ga juna karo na biyu da kasar spain take lalabe wannan kofin a daidai wannan lokacin kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar faransa ta samu matsayi na uku na kwambalar ta ligue nation ta mata ta wannan shekara ta 2025 ta kwallon kafa bayan da kyar da su ɗin goshi ta wa kasar sweden kungiyar ta mata ta kwallon kafa ci uku uku da biyu a karawarsu ta biyu a ranar talata da ta gabata bayan sweden din da ta rama ce biyu da daya da faransa ta yi mata kusan mako guda da ya gabata ya kai su ga karin lokaci na mintuna talatin wanda kungiyoyin suka yi suna dabsawa albarkacin bikin fitar da rukunan kasashen da za su shiga wasan kofin duniya na shekara 2026 amurka wanda zai wakana a ranar juma'a dinnan idan allahu ya kai mu kuma wasan na kofin duniya duniya wanda ya san cewa zai wakana ne a kasar amurka kanada da mexico da hukumar kwallon kafa ta duniya ta sake tsarin da aka sani tun can inda an ka hito na sanin sunayen hilaye da garuruwa da ma lokuta da kowace kungiya da ma ranar da za ta buga wasanninta na zagaye na farko haruna mamman bako na birnin kwanne gta hausa amurka ke magana daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Masu masauraro iyakacin abubuwan da suka sawaka a shirin na yanzu kenan saboda haka nan za mu dasa aya sai kuma idan allah ya kai mu an jima kaɗan karfe shida agogon najeriya da nijar da kamaru biyar agogon ghana da gmt za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan abokan aiki na gta hausa amurka ke magana ni sule mumuni barma da na gabatar ke cewa mu kwana lafiya